Zabura ta ɗari da goma sha bakwai Yabi Ubangiji, dukanku al'umma, ku ɗaukaka shi dukanku mutane, gama ƙaunarsa da girma take gare mu, amincin Ubangiji kuma madawwami ne har abada, yabi Ubangiji.